Dan fulani ce mani Tuma da yanzu kuma sai shirin rayuwata. Rayuwata. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shirin rayuwata. Aisha Shehu Kabara ce daga nan sashin Hausa na Radio France International Arafai ke cewa ku gyara zaman ku. A yau dai shirin ya yi duba ne akan yadda auren kotu ke ƙara zama zaɓi ga wasu daga cikin mata musamman matan da suka fito daga karkara har ma da birane inda matan kan kai koke su kotu da ta ɗaura musu aure saboda gujewa wani dalili da ya hana iyayensu aurar da su akan mabambantan ra'ayi wanda hakan ya zama tamkar wani lamari da al'ummar ke tir da alawadai da shi musamman la'akari da al'adar gargajiya da addinin da ake bi a jihar kanan najeriya ga mafi yawan iyaye sun fi buƙatar zaɓa wa 'yarsu mijin aure tunda dai mijin fari ne idan ya zama ta fito ne ko a addinin islama tana da damar zaɓar mijin aure akan wannan batu mun tattauna da wadda ta nemi musakaya sunanta wadda ta kai mahaifinta kotu saboda ya ƙi aurar da ita sai kuma lauya mai zaman kansa da ke jihar kano umar usman dan baitu inda ya mana fashin baki dangane da lamarin amma kafin nan wakiliyar mu aisha jibrin ahmad ta haɗa mana rahoto rayuwata Jihar Kano jiha ce mai ɗauke da al'umma masu ra'ayin mazan jiya, bugu da ƙari, gari ne da shari'a da al'adar musulunci ke da ƙarfi. ana iya kallon auren kotu a matsayin abin tir da Allah wa wadai musamman ga mata duk wata ɗiya mai neman albarka ba za ta kai iyayenta kotu ba domin sun ƙi mata aure bugu da ƙari yin aure ba tare da tsarin al'ada ko addini ba yana iya haifar da kyama da kuma zunɗe a tsakanin al'umma sashen hausa radio france international arafai ya tattauna da lantomani wata sabuwar amarya da aka ɗaura aurenta a kotu a jihar Kano inda ta ce. Dalilin da ya sa muka zo kotu aka ɗaura mana aure da baya da baban shi ne ba sa zaman lafiya shi sa muka zo kotu aka ɗaura mana aure an yi an yi ta kan sinki. Filin rayuwa ta ya zanta da malama Umaima Sani wata uwa da yarta ta yi kararta a kotu inda ta bayyana takaicinta kamar haka. Ka haifi yaro tun daga cikinsa wata tara zuwa haihuwansa a ce sai da ya girma sannan yake ganin wai zai kai ka kara kotu a ɗaura masa aure ya gasa fahimtar ka akan abin da kake gano masa wanda zai illata rayuwarsa gaba mu abin da muke gani in ka ga iyaye sun dage akan kada ɗansu ya auri wanda suke gani to akwai abin da suke hange su kuma ƴaƴan ba sa fahimtar haka ba daidai ba ne shi ma a nasa ɓangaren barisa yahaya mansur ya bayyana wa arafai hausa cewa maganar yara suka yi iyayensu kotu akan ba basu basu waɗanda suke so ba doka ba ta hana ba ta ƙasa sannan human rights ya ma ba da dama kasancewar hakan gaskiya tasirin hatsarinsa ya fi amfaninsa ya saboda ko ba komai irin haka ne za ki ga iyaye za su ce sun janye hannunsu kan dukkanin abin da zai je ya dawo na yaro ko wani abu to kuma abin da yaro yake hange bai zama lalle hango abin da suke mai hange ba. Iyaye dai ba abin wasa ba ne in an ki ji a ki gani ba. RFI. An gaida Aisha Jibrin Ahmad da wannan rahoto. Yanzu kuma sai tattaunawar shirin rayuwata da wadda ta nemi ya sunanta wadda ta kai karar mahaifinta kotu saboda ya ki aurar da ita. A tsarinsa yaran gidanmu ba wadda za ta yi aure sai ta digiri. to secondly kuma hujjarsa guda ɗaya ba wanda za ki kawo below your qualification ya amsa ki aure shi ko kuma wanda yake kamar misalin za ki aure mai mata zai yi binciken gidansa yana iya ci da iyalansa to idan da akwai matsaloli a ciki to shi ma ba zai bari ka aure shi ba mm. sannan kuma yana bin trans kamar misalin usulin mutum mm. to in dai da akwai wata matsala a cikin cin ɗin usulinka to shi ma babanmu ba zai bari ka aure shi ba sannan kuma bai yadda ɗansa ya auri wani jinsi wanda ba hausa fulani ba kuma kasancewa kina ga kin yi karatu mai tsayi kin haura masters da sauransu ko ke ma irin wannan matsala ta sa wanda aka yi magana aure na tun farko tun da na gama secondary school to muka ɗauki wajen almost nine years tare da shi karshen diamond ya ce ba zan aure shi ba to second one din da ya zo aka yi magana shi yana da mata junior staff ne a lokacin a bincikensa sai ya ga mutumin ba shi da gidan kansa ya ce ba zan aure shi ba da har sai da na presentin mutum hudu daga karshe a lokacin sai aka yi magana da grand cardi muka zauna ya ji view dina ya ce to i'm entitled in je in aure to shine sai kes din ya shiga kotu amma personally ba wai ni na kai shi kai tsaye ba amma al'adar mu ta hausa in dai kana da iyaye su ne suke maka zabi ana kallon kamar auren kotu bayan aure kamar baya tasiri ya kika fuskanci naki yanayin gaskiya matsaloli na fuskance shi tun kafin aje ko ina tunda ni na aure kusan shekara goma sha uku a cikin wannan yanayin a yanzu ma ba ma tare tun kafin in shekara daya ma cikakke a gidan 75% ɗin rayuwata na cikin gidan ni nake wa kaina gaskiya ina ba mutum shawara duk inda aka ce iyaye sun yi involving aure a ciki to gaskiya ka haƙura Garba kenan daga bakin Aliyu nata daga Najeriya. Yanzu kuma sai tattaunawa wakiliyar tamu da lauya mai zaman kansa da ke jihar Kanan Najeriya, Umar Usman Dan Baitu. Yardar Allah tana tare da yadda iyaye. Duk abin da ya zamanto tursasa iyaye aka yi to an yi shi ne ba bisa jin daɗi da sahalewar iyayen ba duk abin da ɗa ije har ya kai jallin cewa a tursasa magabatansa domin biyan bukatarsa to ka zai wahala ya samu albarka kuma idan muka yi la'akari abinda Allah maɗaukakin sarki yake cewa fanki na bi izina a na" ma'ana mazaje idan kun tashi yin aure to ku nemi auren su matan da za ku aura ta hanyar izinin iyayensu a zahiri shi aure a inda shari'a ta gindaya ana samun sa ne ta hanyar izinin da yadda da sahalewar iyaye akwai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa ayi ma imra'atin naka had bi gairi izin waliha fa nikahu ha badil fa in istajaru fal sultan wali man la waliya lahu hmm. cewa dukkan macen da ta yi aure ba tare da izinin waliyinta ba to wannan auren ba ta ci ne in kuma aka samu saduwar aure to ta ci iyakacin sadakinta amma aure ba ta ci ne amma sai ma'aiki ya ce idan aka samu rigima sarki ko kuma kotu tana zamantowa waliyin wanda ba shi da waliyi. Kuka ni a fahimta ta yarinyar da za ta je ta kai karar babanta ta ce tana son kotu ta zamanto mata waliya ai ita tana da wali ba shi da wani tasiri ne a rayuwar mutum musamman a bangaren mata. Ni a fahimta ta kan yi kitso da kwarkwata ba a fiye bin ka'ida da shari'a ta gindaya ba. Kuma duk sa'ilin da mutum ya kauce wa ka'ida da shari'a ta gindaya musamman shari'ar Allah to a ƙarshen lamarinsa sai ya yi da na sani. Wanda ka kira na ga 'yan uwanmu 'ya'ya mata shine su kiyayi wannan ɗabi'ar da suke yi lauya mai zaman kansa kenan da ke jihar kano umar dan baito gare ku masu saurare ya batun auren kotu yake a yankunan ku me kuke ganin ya kawo karuwar yawaitar auren kotun sai mun ji daga gare ku kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku tambaya to ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili takwas takwas takwas takwas takwas tara tara sifili da haka shirin rayuwata na wannan rana ya dasa aya a madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international arafai musamman wakiliyarmu aisha jibrin ahmad aisha shehu kabara da na shirya na gabatar nake muku fatan alkhairi